ya kasance akwai shi salafin salih akwai shi a zamanin magabatanmu na kwarai misali abu hanifa wa malik wa shafi'i misalin abu hanifa da malik da shafi'i a zamanin waɗannan bayan Allah daga cikin salaf akwai wannan matsala din Sufyan bin Uyayna da irin su Sufyan bin Uyayna wa ghayru min al-muhaddiqin da wannan sa daga cikin muhaqqiqin daga cikin malamai na haƙiƙa na'am وأنه ثبت أنهم ردوا على أصحاب هذه المقالة kuma lalle ya tabbata cewa lalle sun yi raddi ga ma'abuta wannan magana mummuna an samu waɗannan malamai na salaf sun yi raddi gare su kuma suka tabbatar a cikin littattafansu cewa lalle alqur'ani maganan Allah ne munazzalun ghayr wanda ba halitta ba wa faddahu man qala bi khilafi zalik kuma sun biri bid'antar da wanda ya faɗi sabanin wannan hmm. duk mutumin da ya faɗi sabanin wannan magana sun biri bid'antar da shi walakin allazi lam yaqa asarahum eh allazi lam yaqa fi asarihim hmm. sai dai abinda bai auku a zamanin su ba نعم هو مسألة المهنة التي ذهب دهية كثير من العلماء الأجلاء رحمهم الله إيه أبدا بفرق زمن الصباح zamanin su imam malik su imam shafi su sufiyanu bin uyaina da sauransu abinda bai faru ba shine matsalar jarabawa din a ce hukuma ta karɓi wannan aƙida har tana yaɗa shi har tana kamo mutane a jaraba su wanda ya bada amsa irin ra'ayinta ta gyale shi wanda ya bada amsa sabanin ra'ayinta ta hukunta shi to wannan shine bai auku a zamanin sai imam malik ba imam malik bai san da wannan maganar jarabawa ba har yaba duniya amma ya san cewa akwai mu'tazila akwai ainihin yan jahaniya da suke da ra'ayi cewa ƙur'ani halitta ne an gane ku kuma su imam malik da su sufyan bin uyaina sun mai musu da baltani ba su su ba an gane wannan ku wanda allati zahaba zahiyataha kasirun min ulama wanda da yawa daga cikin malamai sun tafi wato sun fuskanci matsala a saboda ita an kashe wasu da yawa daga cikin su saboda ita manya-manyan malamai Allah ya musu rahama to wannan ya faru zamanin su Imam Ahmad ne amma a ce zamanin Imam Malik bai san magana wai akwai hukuma da take iya kama mutane ta hukunta su saboda wannan ba Allahu a'lam almanhaj alqawi fi da ittiba lil imam qultu sai na nace man ta'ammala an-nusus al-warida fi hadha al-bab wa man ta'ammala an-nusus al-warida fi hadha al duk wanda ya lura da nasoshi da suka zo game da wannan babi din alima yakinan anna ash-shari'a innama amara bi ta'zimi al-wula zai gane tabbas cewa lalle ne shari'a kawai ya yi umarni ne da a girma shugabanni wani ha an sabbihi kuma ya yi hani daga zaginsu wanti kasu ya yi hani daga tauye su da kuma sukansu da na azima wato duk ya yi hani ga wayannan abubuwa ne saboda hikima mai girma wa maslahatul kubra kuma saboda maslaha babba na'am ashara ila darsin minha sahibu zakira mai littafin azzakira ya yi ishara zuwa ga wani bangare daga cikinsa fa rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama a su dabtul masalih al'amma ya ce ƙa'ida na tsara maslaha na gaba ɗaya wajibi ne hmm. an gane tun dabtul masalih al'amma wajibi wato tsara maslaha na ainihin gama gari matsala na kowa da kowa wannan wajibi ne dole ne a tsara maslaha wanda kowa da kowa zai fa'idantu wala yandabi illa bi azamatul a'imma wannan ko baya tsaruwa wannan sai da girmama shugabanni a cikin ran talakawa an gane ku a sanya ma talakawa sanin darajar shugabanci an gane wannan to wannan shi ke kawo tsari ga ainihin mai ga maslaha amma a samu maslaha na gaba daya in ana so a samu maslaha wanda kowa zai fa'idantu to dole ne talakawa su san darajar shugabanni a cikin zuciyarsu alaihi na عليهم نعم ومتى اختلف ومتى salafat alaihi to duk sanda ainihin talakawa suka yi sabani dangane da sanin darajar shugabanni au ahinu au uhinu ko aka wulakanta shugabanni ta'azzaru maslaha ya zaman to talakawa sun daina ganin darajar shugabanni to wannan maslaha sai ya gagara magana ya tsari kun gane wannan ko, sai dai girma shugabanni baya hukunta a yi mubalaga kan sha'aninsu har ma ya zama to sun yi kuskure sun fada cikin shirka ko sun fada cikin bid'a ko sun fada cikin zalunci ya zama to kana goyon bayan wannan shirka da suka fada kana goyon bayan wannan zalunci da suka fada ko abin da ya kama da wannan misali shugaba ne ya fito karo-karo ya ce shi ba ruwan shi da shari'a saboda shari'a na kawo ta'addanci Ba ya so wani ya je kasashen waje ya je ya karanto shari'a ya shigo mai gari idan ka karanto shari'a to baya bukatar kar ka shigo gari ka tsaya inda kake kaga mutumin da ya faɗi wannan sai aka samu wasu malamai su zo suna cewa wannan magana da ya faɗa yana da hujja lallai akwai dalilin da ya sa wannan shugaba ya faɗi wannan magana bai dace a zargi shugaban ba da ya faɗi wannan magana cewa baya son shari'a nan ba yana nufin baya son shari'a ba ne ai yana nufin irin mutanen da ke amfani da shari'a ba ta hanyar da ya dace ba to irin wa'annan malamai sun kyauta in kai musu magana sai ce to ai suna so ne su sanya ma talakawa mutunta shugabanni shi ya sanya suka ba wannan shugaba kariya kan irin wannan abu shi irin wannan kariya ya yi daidai tun da dai ga shi kwaro-kwaro ya fito ya ce baya son shari'a to baya halatta a samu wani malami ya ce zai ba da kariya in har ya ba da kariya wannan ba malamin Allah ba ne shi malami ne na gwamnati malami ne bai sanya samu shiga a wajen hukuma Yawancin mutumin da ya riga ya fito fili ya ce mana baya bukatar shari'a abinda za a yi siya ya ce to a same shi a zauna da shi ka ce baka bukatar shari'a baka bukatar shari'a musulunci ce shi baya bukatar shari'a musulunci me yasa ke saboda yana so ya tafi da kowa da kowa ne yana so ya tafi tare da musulmi yana so ya tafi tare da arna yana so ya tafi tare da kowa in an kawo shari'a musulunci za a kawo rashin zaman lafiya cikin al'umma to idan ya faɗi irin wannan magana ɗin cewa shari'a musulunci yana kawo rashin zaman lafiya ga al'umma to ya nuna wannan shugaba jahili ne bai san shari'a musulunci ba ya nuna wannan shugaba yana buƙatar a karantar da shi ya san shari'a musulunci wannan magana na shi ta'addanci ne wannan magana na shi kafirci ne ina ba gano wannan irin wannan magana kafirci ne kace ba ka san shari'a musulunci kada wani ya je karanto shari'a musulunci ya shigo ma kasa kaga ma mutumin da yace kada kada je Saudiya to shin akwai ma mutanen da ke kira a mutunta shugabanni kamar Saudiya shin tsarin shari'ar musulunci na saudiya ya kawo ta'addanci a fili abin yake saudiya ta yi wajen shekara 200 da wani abu tana mulki kuma kaga yadda malaman suke karantar da mutane usulubin yadda ake mu'amala da shugabanni a gari babu inda malamai suka sa a yi zanga-zanga ga shugabanni babu inda suka sa a yi zanga-zanga hatta ƙasa irin na iran wanda ƙasar iran suna kira a yi zanga-zanga da shugabanni amma ba na ƙasarsu ba su mutanen iran sun yadda su tura talakawa ya su yi zanga-zanga ga mutanen wata ƙasa amma in ka zo ka yi zanga-zanga a ƙasarsu a kashe ka ina ba san gano wannan ita iran ta yadda da zanga-zanga amma ba cikin iran ba in dai ka yi zanga-zanga a iran za a iya ma koma menene shi ko da gwamnati ta yi kuskure a iran ana so ka gyara gwamnati amma za su iya kashe kuɗaɗe su ba da bindigogi da bababai a je a yi tawaye ga mutanen sauran garuruwa yanzu kun ga tasiri da muke gaya muku iran ɗaya ta'adda ce yanzu faɗan da ake yi da iran da amerika da isra'ila ai yanzu iran ta fito da ainihin alhashadun sha'abi na iraki sannan ta fito da hutu na yaman suna kai hari ga saudiya kaga shi tana tarbiyyantar da 'yan ta'adda a garuruwa daban-daban yanzu yakin da suke dace a iran ba iran kaɗai suke kai hari ba iran ana kai hari ta iraki ana kai hari ta yaman to nan gaba inda a ce misalin nan zazzaki ya samu nasara da kaka ana kai hari ta najeriya saka ita iran ta kware wajen ƙasarku za ta jasa muku wani malami idan malami ya samu mabiya sai ta bashi makamai to da makaman nan in ana yakan iran din sai ka ga mutanen wasu ƙasashe wanda ba iran ba baƙaƙen fata 'yan najeriya su fito larabawa 'yan iraki su fito mutanen yaman su fito sai ga ainihin kaza to duk duniya gaba ɗaya babu wanda ke da irin wannan ta'addanci zai iran ku fahimci wannan ai to saboda haka irin wannan a ce malami ya zo yana kare irin wannan ta'addanci har yanzu ya ce to ai suna da hujja a najeriya kuma masu kare irin wannan na ga malamai da suka fito suna cewa gaskiya ne wallahi wannan shugaba da ya zo ya ce baya san shari'a yana da hujjoji to duk wanda ya kare irin wannan magana tsakani da Allah ya ya fada cikin kafirci Allah shi yayi wannan kufurin bawa ne bai bukatar wani tawili to shi ina hukuncin ko haɗarin magana da shi shugaban da ya ce shi a mulkin sa ba babancin kabila ko addini shi ba gwamnatin sa ba gwamnatin ne duk wa ɗaya wannan ya fi sauƙi daga ce babu ruwanka da shari'a shi mai cewa shi yana mulki ne a demokradiyya yana tafiya tare da kowa a cikin kasar shi akwai kafurai akwai musulmi akwai masu addini daban-daban shi yana mulkin su ne amma bai ce baya san shari'a ba shari'a na kawo ta'addanci ai mutumin da aka zaɓe shi akan demokradiyya ai dama zai tafi tare da kowa ne ko yanzu duk wanda ya zaɓi shugaban ƙasar najeriya shugaban ƙasar najeriya ba shugaba ne na musulmi kawai wanda suka jefa mai ƙuri'a da musulmi da kafirai ne duk ya yi faɗa an gani kaga babu yadda za a yi a zaɓi shugaba a demokaradiyya kuma yanzu ce zai zo yin shari'a shi maganar shari'a yana zuwa ne idan musulmi suka gina al'umma akan fahimta na ƙur'ani da hadisi al'umma suka taso akan cewa a zo a yi shari'a Allahu a'lam. Wa alaikum salam. ke ba ba ga shi na idan yanzu abin da muke da yake yi yanzu kai za ka ɗauko sako ba ka ji na faɗa ba ai kaga matsalar mu shi ne babba malamin in yi magana sai a bar magana a majalisi yanzu wannan magana da na faɗa na faɗa ne kawai a bashi ko kai in ka fita waje ka je kai aiki haka ake yi yanzu wannan magana da na faɗa kamar ina cewa ne kai ka ce ungonku ka isar da wannan sako kai ma an kaje ka isar ai na wannan magana shine yadda za a yi ina fatan gano wannan duk karantar wanda muke yi ba muna karantarwa bane a bashi anan kuma na fahimci mafi yawa daga cikin gaskiya karatun da muke muna barin shi ne a zuciyarmu inda karatun muna ɗaukar karatun daga majalisun da muka je zuwa ga inda muke da mun wuce haka to gaskiya kuskure ne mu gyara duk karantar wanda ake ana yi ne ku zama to wakilai kar ku zama to kawai ku ba wa malami malam kawai abin da ya faɗa a masallaci shi kenan to wannan ba ƙaramin kuskure bane wanda sai mun gyara shi in muna so da awa salafiya ta yi gaba duk sakon da malami ke isarwa in dai ba kuskure malamin yayi ba kai ma ka ɗauka ka yada an gani shi ne babban abu wa alaikum salam fi adilati salafus salih haka ta kai mai yanzu karatun ba akwai zafi da yawa ne karatun ko ina hana sauran ka taba jin karatun ba akwai zafi da yawa a ba mai faɗan haka sai da san rai ba ma zafi kowa muna karanta da karatu ne yadda yake ba wanda zai taɓa fitowa ce karatun wannan majalisi yana da zafi ai da kaga wata ranka ga yan sanda da wai an kira mana yan sanda da sojoji da sauran haka ka taɓa ganin wani abu ya taso an zo kira mana wani jami'an tsaro an ce mun ya mu za al'amura babu mu muna karanta da karatu yadda yake ne ko ba ma shakka karatu mu akai shi ko ina karatu mu akai mu kowaye akai mu shugaban kasa akai mu SSS akai mu in ma akwai abin da yafi SSS akai musu ba ma shakka mu ka ban shi in ka ji mutum ya fi wannan zafin mai aka yi kila zafin ne. an faɗi wani abu wanda ya taɓa shi wanda ma dole ne da'awa a taɓa ka ba taɓa da'awa da ba taɓa wani ba ƙur'ani gaba ɗaya taɓa mutane ke ya halkafiru lu'inan lu'ina allazina kafaru rubin bari isra'il ba taɓa mutane ba to an yi zafi da yawa jara hmm? ake yi na'am wa alaikum salam

ya ga sha fili a gani maganar kafaru ba ni na faɗa ba lam ya kulin lam ya kulin lazi na kafaru ga shi na rubuce ni na faɗa mara ya maimaita ne laifin mara ya maimaita ne babban matsar ba mu da jara'a ne mu tukun ba mu da jara'a da awa ba taɓa shi gaba na'am alwajiz daga misalin نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة wato khususiya na aqidar ahlus sunna wal jamaa wato abin da yake banci ahlus sunna kadai ke da wannan aqida din duk duniya gaba ɗaya babu wanda suke da wannan aqidar da zamu ambata sai ahlus sunna limaza aqidat salaf salih aula bil ittiba menene ya sanya aqidar salaf salih shi yafi dacewa a bi me dalili al'aqida sawiya hiya asasu hadha ad-din wato aqida ingantacce shine foundation na wannan addini din kullu ma yubna ala ala ghayri hadha al-asas duk abin ake gina shi ba akan wannan foundation din ba wa ma'aluhu ila al-hadam makoman shi zuwa ga rushewa ne in dai an gina wata aqida ba akan wannan fahimta din ba makoman wannan aqida zuwa ga rushewa ne da kuma daidaicewa wargajewa warga cewa, da wannan ne muke ganin himmatuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bi irsali hadhihi al-aqida da kafa wannan aqida mun ga yanda manzo Allah yake kokari wajen ganin cewa ya kafa wannan aqida a cikin zakatun mutane wata fiqha fi qulubi ashabi da tabbatar da ita da tabbatar da ita a cikin zakatun sa silata umri tsawon lokacin rayuwarsa annabi tsawon rayuwarsa gaba ɗaya ƙoƙarinsa yaya za a yi wannan akida ta tabbata a cikin zukatan sahabbansa Wazalika min ajali bina'il rijal ala qa'idatin salbiya wannan saboda gina mazaje akan ka'ida ala qa'idatin sulba hmm. akan ƙa'ida mai karfi da kuma foundation amintacce hmm. akan ka'ida mai karfi da foundation amintacce na'am wa zallal fi makka yatanazzal alqur'ani ya daɗe a makka yatanazzalu 13 ama wato yana sauka shekara goma sha uku shekara goma sha uku ana ta saukar da alqur'ani yatahaddas an asiratin wahida yana ba da labari game da ƙabiya guda ɗaya yana ta maimaita kadiyya guda ɗaya baya canzawa baya canzawa wani kadiyya ne ke ta maimaitawa ita ce kadiyya ta aqida alqur'ani ya ba da muhimmanci kwarai da gaske akan kadiyya na aqida akwai wani malami a Kano malami ne na izala kuma sai yayi wata magana mai ban mamaki kaman ba malamin izalan ba hama yana da shugabanci yana cewa an daɗe ana yin ana raddi ga juna wato 'yan ɗariƙar tijjaniya sun daɗe da 'yan ɗariƙu sun daɗe suna raddi ga ahalus suna. sannan ahalus suna su sun daɗe suna raddi ga 'yan ɗariƙa amma babu wanda ya iya samun nasara ya kori ɗayan duk suna nan har yanzu ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar tsadiriya suna nan daram sannan ahalu suna suna nan daren to tun da dai mun daɗe muna ma juna har yanzu babu wanda ya iya hana wani to ya kamata mu manta da bambancin mu mu manta da bambancin mu mu haɗa kai mu dumfari makiyin mu da ya fi girma ina san gano wannan mu manta da bambanci mun daɗe muna yi dan izala ba zai iya hana dan dariƙa yin dariƙancin shi ba dan dariƙa ba zai iya hana dan izala yin izalancin shi ba to tun da haka dai an buga an buga shekarar shekaru ana bugawa abin bai yiwu ba ku tafi tare na ta'awunu fi tafakna alai wa ya aziru ba'duna ba'da fi makalafna fi to nan take wani dan social media yayi wuf ya dauki wannan magana yace wallahi bai taɓa ganin malamin da ya burge shi kamar wannan ba yace matsalan akida a manta da ita kamar yadda malam ya faɗa a manta kowa ya rike akidar shi amma a tafi tare dan dariƙa ya daina sukan dan izala dan izala ya daina sukan dan dariƙa ya zama to kawai mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a manta da magana aƙida ina fatan gane wannan to kaga in har an manta da magana aƙida to da awon musulunci ya mutu kuma tsintsiya ba ta dauru ba na to ai shi ya manta cewa za Kano gaba ɗaya mafi yawa ɗariƙa ne ta hanyar da awon sunna ɗin ana ta cin kanin a hankali a hankali sosai kano yanzu masallatan ahalu sunna suna da yawa sun kusan kai masallatan yan biri amma yawa yanzu kuma za ga a kano yanzu ana yin sallah in ana yin karatu mutanen da ke cika masallaci allah kaɗai ya san yawansu na fasan gane yanzu kano fa an samu nasara sosai wajen rage ma yan dariƙa karfi da yan dariƙa a kano cewa suke yi za su ga yadda za a yi izala ta shigo kano za mu ga yadda za a yi izala ta shigo kano to yanzu ba ma izala ba salafiya tana na tara ta shigo a kano na batan gane wannan an shi ne lokacin da ake cewa za mu ga yadda za a yi izala ta shiga kano izala ina ganin nan jin nawa ne izala ta yi ta yi wa'azi a kano ta je ta yi wa'azi lokacin su dan gungu wanda a yanzu shugaban ya kala kato ne yanzu to lokacin dan gungu yana cikin kungiyar izala aka shiga Kano aka yi wa'azi yake to ina masu cewa ba za mu shiga Kano ba to ai dama mun ce sanna da kulul kanawiya jama'a jama'a <laughs> ya buga wani irin larabci wanda a lokacin shi yana ganin irin larabcin da na ƙarshe ne za mu shiga Kano jama'a jama'a ga munan a Kano ya bugu aka bugu idza da rasulullahi fat an gane yayi fata fata da mutanen Kano ce kun ce za mu shiga Kano ba ga mu a Kano yanzu Ga shi yanzu ana yin wa'azin littafin Allah da sunna an gane to kaga irin wannan Kano ta ce ba za a taba yi ba akwai sanda malamin gumi ce. ina ganin malamin gumi ya je Kano ya je ta'aziyya na wani ina ganin wani mai kuɗi da aka mai rasuwa na ta dai matsalan aka yi ta jifan shi motar shi sai da aka fafasa glass da ƙyar aka shi ka ce ba za su taɓa yadda izala ta shigo musu kano ba to yanzu ina ganin malamai ga sunan ma a cikin kanan ma haifafun kanan ma a cikin Siti na kano ana yin sunna ina fatan gano wannan to saboda kan matsala ta aƙida ita ce abin da ya kamata ahalin sunna suna ba muhimmanci maganar cewa a aji akida gefe guda an daɗe ana bugawa babu wanda ya iya hana wani ai dama babu wanda ya ce wani zai hana ka amma a ci gaba da wa'azi a bayyana da gaskiya an gani da zaran an aji akida to kamar mota ne an aji injin mota an babu injin yaya ba tafiya na'am na'am na'am wahiyar kadiyatul akida ita ce matsala ta aqida ba matsala na tauhidi kadai ta Allah subhanahu wata'ala matsala na bauta ga Allah subhanahu wata'ala ومن عجلها ولأهميتها كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتصبود إتا أكيدة ده مهمان شن أكيدة يكسن شيء منذ صلى الله عليه وسلم في مكة لا يدعو إلا إليها بايا كرا زيري زوا غريتا زمان من ذا الله مكة شكرا قوم شاء أكو باب أبن ديبا اهتمامي yana kira zuwa gare shi kamar tauhidi rabbi ashabahu alaiha yana tarbiyantar da mutanansa sahabbansa akan wannan tauhidi din in ka duba duk surorin da suka sauka a makka surori ne wanda ba su yi magana kan jihadi ba ba su yi magana kan azumi ba ba su yi magana kan zakka ba ba su yi magana kan kaza ba sun yi magana ne akan tauhidi kawai لأن الغاية العظمى من خلق الجن والإنس دومن غاية ما في جرمه na halittar mutane da aljanu. gaya mafi girma na aiko da manzanni da saukar da littattafai shi ne kaɗaita Allah shi ne gaya mafi girma na saukar da littattafai a kaɗaita Allah a wajen ibada kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ban halicci aljani da mutum ba sai dai su bauta mini insha Allah al-hukm bi ghairi ma to tambayar da ɗan'uwa ke na ce na tauhidi babu abin da ya fi shi muhimmanci kuma manzan Allah a makka ya ba da muhimmanci akan tauhidi sosai to yanzu malami mai da'awa zai iya barin da'awa akan komai koma tauhidi kawai mu ce a masallacin nan ba za mu yi wa'azi akan sallah ba ko azumi ko zakka za mu tsaya akan tauhidi har sai mutane sun fahimci tauhidi shin za mu yi haka ba za mu giya ba addinin musulunci ya riga ya cika manzo Allah ya riga ya bayanin addini daga farko har ƙarshe in za ka yi wa'azi ba za ka zo ka keɓance tauhidi kaɗai ba sai dai ka ba da muhimmanci akan tauhidi biyar da sauran amma za ka riga karantar da sallah azumi zakka aikin haji in ka ce tauhidi kaɗai to yaushe muka san sanda za a fahimci tauhidin shin za mu san cewa shekara kaza za a fahimci tauhidi kafin wannan shekaran Allah ya ɗauki ranka ba saka hmm? karantar da tauhidi ya zama to kamar 60% sai karantar da sauran ya zama 40% na fatan gane amma karantar da tauhidi kawai ina ganin kamar kana maganin wani malami ne nan a bidda malam cimeta wani malami ne a bidda shi ya ajiye kowane irin karantawa sai tauhidi wajen da manzan Allah a makka ya ba da muhimmanci akan tauhidi shi ma ta'uhi. yanzu ya fi yanzu ya zama mutuwa masallacin shi mabiyanci ba su da yawa har yanzu sannan kuma shi da yake magana akan tauhidin wasu matsala da yawa na addini bai ma san su ba misali na fatan gane wannan idan ka gan shi za ka gan shi wato baya ɗabbaka musulunci yana jan wando a ƙasa yana kwashe gemu in kai magana sai ce to ai tauhidi ne farko wato har shi kanshi wanda zai aiki da shi kanshi ba zai aiki da sauran matsala na addini ba sai an gama fahimtar tauhidi na ba ta to wannan kuskure ne ka ce kawai za ka zo ka keɓanta da tauhidi kadai in kana sauraron hudubar malaman saudiya ba wai mana ta dalili da su ba ne abin da ya sa na kawo misali da su shine da'awansu ya dace da da'awan magabata ka dinga sauraron hudubansu mafi yawan hudu ba su akan tauhidi daga baya kuma sai su yi hudu ba akan sauran abubuwa an gane ku na'am alhukum bi gairi ma anzalalla alhukum bi gairi ma anzalalla na'am eh, la talazum la talazum bayan at-takfir wal khuruj babu ainihin talazum tsakanin kafirtawa da kuma tawaye hmm. dan an ce an kafirta shugaba an ba baya hukunta kuma a yi masa tawaye kuma هذه masa'il la يعني annana idza kaffarna ahadan sannan wa'annan matsaloli ba sa nufin cewa lalle idan mun kafirta wani daya annahu yajibu al-khuruj alayhi cewa lalle yana wajaba a yi masa khuruji an gani wannan matsala baya nuna cewa mun cewa na kafiri ne kuma ya nuna dole ne a dole ne a yi masa khuruji babu talazumi tsakanin kafirtawa da kuma yin tawaye ga shugaba لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة دومين ينتواي برنامج جرمانا بيو وبايا أدريش أكبر من السفور إذا أي تواي كشغبا برنامج جرمانا بيو وبايا أدريش wanda ya fi girma fiye da shuru an gane wannan ko barna mai girma na biyo a baya a gare shi kenan shugaba in ya kafirta ba lalle bane kuma a ce a mai kuruci ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية بزام إيا بقى ينزو مبقى مثالي ga abin da ya auku yanzu a cikin al'umma larabawa da wanda ba larabawa ba a lokacin da ainihin talakawa suka yi musu kuruji suna ganin ai shugabawa ne yayin ba za mu iya bayanin irin barnan da ya faru ba an samu barna da yawa ya auku na fatan gani garuruwa da yawa da suka yi tawaye ga shugabanni da sunan shugaban ya yi to ai an samu zubar da jini da yawa kuma har yanzu ba ana zubar da jinin yanzu somaliya ya fi shekara arba'in da mutanen garin masu kishin addini suka ce shugaba ya yi suka ce tun da ya yi dole ne a ɗauki makami a yaƙi shi to sun ɗauki makamin suna yakan shugaban to ana ta zubar da jini ana ta zubar da jini wajen shekara arba'in kaga farko dai sun lalata kasarsu na biyu kuma hatta ma kishin addinin ma yanzu babu saboda kishin addini yana yiwuwa ne in akwai zaman lafiya ana yin karatu idan ya zamanto ana ta yaƙi ana ta yaƙi za a zo a kashe masu kishin addinin sai zama to wanda suka ragu ba su da kishin addini sannan kuma in ana yin karatu karatu shi ke zaunar da kishin addini a cikin zuciya idan babu karatun ba akwai matsala na fatan gane wannan da saboda idan shugaba ya kafirta ba lalle bane a mai kuruji in har za a mai kuruji sai ya zamanto wato ya kafirta kufurin bawahan sannan kuma muna da karfin da za mu iya cire shi idan ba mu da ƙarfin da za mu iya cire shi haramun ne mu ce za mu zo mai yaƙe shi domin in ba mu da ƙarfi irin nashi to za a shirya abinda bahaushe ke faɗa bahaushe ke cewa za mu tono tsuliyar dodo shugaba kuma ke cewa let the sleeping dog lie kare wanda yake bacci kyale shi ya yi bacci kaka ta da shi in ka ta da shi zai cije ka an gano wannan ko shugaba wanda ya yi rida muka fahimci ba mu da ƙarfin da za mu iya cire shi me kamata mu yi sai mu dage da yin da'awa mu dage da karantar da mutane tauhidi mu dage da tarbiyyantar da al'umma wanda nan gaba za su zo ai shugaban nan zai iya mutuwa idan muka tarbiyyantar da al'umma wanda a cikinsa ake fitar da shugaban ba mun zo mun tarbiyyantar da al'umma wanda a cikin wayannan al'umma za a fitar da wannan shugaba to nan gaba sai ka ga wa'annan bayan su shugaba ya rasu sai a ɗora wani sai ga wannan ra'ayin shi ba ra'ayin irin wancan shugaba ba ne in wancan shugaba ya kafurta kufuran bawa to wannan kuma ya zo ɗan salafiya ne ga shi kamar irin abin da ya faru zamani, imamu ahmad ko ai an yi ta kashe manyan malamai akan sai manyan malamai sun bi ra'ayin gwamnati da ainihin imamu ahmad ya tarbiyyatar da al'umma ya nuna musu a yi haƙuri aka ci gaba da karantar da tauhidi sai gashi a cikin gidan sarauta an zo an samu wani wanda shi ma ya gamsu da da'awa salafiya da wa'annan azzaliman masu wannan fahimta suka tsare sai gashi an zo an daura wani ba a san ma da shi ba ashe shi yana tare da ahlus sunna yana hawa sai canza komai ya mayar da ainihin ƙasar ta koma ƙasa ta salafiya ya kori malaman bid'a ya ɗauki imamu ahmad ya daura shi Ya ce duk wani fatawa kai za ka yi sannan duk wani wanda za a ba aiki na gwamnati sai ka yarda ina fatan gane wannan da su haka in mun ga shugaba yana da ƙarfi da yawa wanda kuma gashi ya kafurta kufuran bawa in muka ce za mu cire shi mu sa wani za a zubar da jini kuma zubar da jinin nan mu ne za a kashe sosai za a kashe manyan malamanmu a kashe ɗalibanmu masu kishin addini a kashe mafi yawan al'umma wanda suke da alaƙa da addini sai a bar mutanen banza wanda ba su da addini kuma za a daɗe ana yaƙi ba san ƙarshen shi ba kuma ba za a cimma buri ba kamar yadda na kawo misali da somaliya kamar yadda abin da ya faru a syria an daɗe ana zubar da jini kuma har yanzu da suka kafa gwamnatin ba a samu dole musulunci ba har yanzu a syria yanzu ga sudan ana nan ana kwamawa ƙasa ce wanda da wato ƙasa ne mai noma sosai suna da noma sannan ƙasa ne wanda suke ɗaukar ɗalibai da ƙasashen duniya ana karantar da su addini kyauta to yanzu da yaƙi ya ɓarke sai aka ce wa ɗaliban da suke zuwa da ƙasashen waje kowa ya haƙura kowa ya koma garin shi sai an gama yaƙi to yanzu kowa masu karatu a sudan duk gaba ɗaya 'yan najeriya ne 'yan mali ne yan kaza ne yan kaza ne kowa ya koma gare shi yanzu wannan jami'a ba a karantarwa yanzu makarantun sakandare na sudan an daina karantarwa firamare an daina karantarwa sannan ga yunwa sannan karatun da akwai wannan yaki irin karatun da muke yanzu a masallaci za a same shi in ma ana yi za ka je eh? kaga ga sudan yanzu ana ta zubar da jinin mutane ko to duk irin wannan gaba daya shugaba ko da ya kafurta kufuran bawahan in dai muna ganin cewa cire shi akwai matsala to ya kamata mu dakata a ita dafa har Allah ya kawo lokacin da za a iya cire shi din na batan gano wannan to kada mu zo muna wasa da bindin zaki mu zo mu ga zaki na bacci mu zo muna muna can bindin shi muna wasa da shi eh? kaga idan aka tono shi in ya waiwaya ya ganka kawai dama yana jin yunwa yaya to shi ne ina fata gani kada mu ringa tsarki da fitsari muna so mu yi tsarki zai mu ɗauko fitsari da jini muke da shi za mu yi tsarki ya kamata mu yi tsarki ne da ruwa mai tsarki fakatin za mu yi da'awa mu zauna malamai ya zama malamai gogaggu a ilimi su za su ringa ba mu shawara ba wai samari yan boko wanda ba su goge a addini ba su ce za su jagoranci jihadi wannan shine abin da yake faruwa a duniya duk matsalar da muke faruwa hata Najeriya kasar mu dinnan abin da ke faruwa nan, za ka wasu samari ne kawai an ɗan yi karanci ƙur'ani an ɗan yi karatu ba a yi zurfi ba sai a ce za a jagoranci jihadi dokokin jihadin da ƙa'idojin jihadin da sanin misali da mafasi duk ba sani ba kuma su ne suke jagoranci al'amari duk wani kungiyoyin a ce iswap a ce boko kaza a ce kaza duk irin matsalan kenan sai a zo ana so a yi gyara ne tabbas gyara ake so a yi amma ko ba a ɗauko hanyar gyaran ba kun gano wani ku idan mutum yana so ya gyara bai san hanyar da za a yi gyara ba mutum ne yana so ya je saudiya amma bai san hanyar ba saudiya na hanyar na gabas ne sai biyan ba a shekara nawa zai kai saudiya ya biyan ma kuma yana ta gudu da mota yana ta gudu kaga bai kama hanya ba hmm. to wannan shine mutane su ce za su yi su yi gwagwarmaya na musulunci ba su yi karatu ba irin wannan shine abin da ya faru akan gwagwarmaya na zarzakiya an gina ta ne gaba ɗaya kawai akan molanka an gina ta ne babu karatu a cikin da'awon gaba ɗaya wa iyaz billah na'am hukumu du'a billah Na rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله على مشهد من الناس zai iya ذا manzan Allah ya faɗe shi ne a gaban mutane zalika shi yasa suke tsine ma wannan mutumin da tsin wanda Allah ya masa na'am wallahu huwa akhbarana ala lisan sallallahu Allah shi ya ba mu labari ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa a tsine mai tunda Allah ya ce mu tsine mai sai muka tsine mai fa sami ja'alu sai mutane suka ci sai suka kama tsine mishi walakin Allah fa'ala hadha li hikmatin baligha sai dai Allah ta'ala ya aikata wannan saboda wata hikima mai kaiwa makura na'am wa qad zaharat al hikma bi ruju'i hadha ar-rajul ila haqiqa hikiman ya bayyana da janyewan wannan mutumin zuwa daidai mutumin ya bar ra'ayinsa hmm. ya koma zuwa ga daidai wallahi ala zalika qawli sallallahu alaihi wasallam abinda ya nuni akan haka cewa Allah ta'ala shi ya tsine masa hmm. sai mutane su ma suka bi da Allah ya faɗa shine inda manzon Allah yake cewa a cikin wata ruwaya inna la'natullahi fawqa la'natikum lalle tsinuwan Allah a gare shi yana sama da tsinuwan ku hmm, wa yatamilu an yakuna min babi la'ani man la yastahiqu kuma zai iya daukan wannan ya zama to babi ne na tsine mu wanda bai cancanci a tsine mishi ba نعم وصدر من صلى الله عليه ala على سبيل Kuma ya faru daga manzon Allah ta hanyar fushi ila bai cancanci a tsine mishi ba manzo Allah sai ya fushi ya tsine mishi din لو كان الرجل مستحقا للعن الذي هو طرد من رحمة الله da a ce mutumin ya cancanci tsinuwa wanda tsinuwan shine korewa daga rahman Allah lama raja'a wa taba wa sarat hadhihi la'na rahmat da ba zai da ba zai dawo ya tuba ba kuma wa sarat hadhihi la'na rahmatan lahu hmm. sai wannan tsinuwan ya zama rahama a gare shi na ba ta gane dan annabi ya ce sun mutumin da na tsine ma to gashi ga ma hadisin nan hmm. zakata sai wannan tsinuwa ya zama rahama ya zama tsarki eh, wa bu'dan an iza ijari kuma ya zama nisa daga cutar da makwabcinsa li qawli sallallahu alaihi wasallam saboda maganar manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyuma muslimin sababtu ya Allah duk musulmin da na zage shi aw la'antu ko duk musulmin musulmin da na tsine mishi faj'alhu lahu zakatan wa rahma ka sanya wannan tsinuwa ya zama tsarki a gare shi da rahama wa ajra da lada fadalla ala annabi yana magana idan fushi ya sanya ya tsine ma wanda bai cancanta ba ya Allah ka juyar da wannan fushi ya zamanto tsarki ya zamanto rahama ya zamanto lada a gare shi an gane wannan ko akwai tsinuwan da manzo Allah yake yi cikin fushi to idan yayi wannan tsinuwan annabi ya riga yayi addu'a cewa wannan tsinuwan ba zai tasiri ga mutum ba to shi ma wannan bawon Allah makwabci ne makwabci ne yake cutar da makwabcinsa sai makwabci wanda ake cutarwa yake kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya kai kara wajen shi shi ne sai manzan Allah ɗin ya tsine mishi kaga daga baya ko makwacin ya tuba to kaga da a ce tsinuwa ne na hakika manzan Allah ya kaga manzan shi cewa yana iya yiwuwa makwacin bai cancanci tsinuwan ba sai manzan Allah ya tsine mai to kuma dama manzan Allah ya riga ya yi addu'a duk wanda na tsine ma wato akan kuskure bi ma'ana akan fushi ka sanya wannan tsinuwa ya zama tsarki a gare shi ya zama rahama a gare shi da lada fadalla ala anna la'ana sadara minhu kataban wannan sai nuna wannan tsinuwa ya faru gare shi ta hanyar fushi na'am na'am sai mi wa alaikum salam shehu sunna imam barbahari kadiyar malami ya shiga siyasa ne eh. ai ba ce ya iska ba shi dan iska ne ne magana da shiga mana shi ai ba ce ya iska ba babban malami wanda ake sauraron shi yana da masallaci yana da kaza sai ya ajiye masallacin ya koma shirme ai duk malamin da ya zo ya bar masallacin da ya karantarwa ya koma siyasa ya bar alkhairi ya koma shirme ya kashe shi na ba gano wannan malami yana karantarwa yana da mabiya yana da kaza sai koma siyasa ka san wani abu babba babban abin da zai fara shi ne ya ajiye akidar shi duk malamin da ya ajiye akidar shi to kwata-kwata bai da wani amfani a duniyar nan kana da akida da kake yada wa mutane sai ka zo ka shiga siyasa dole ne ka burge kiristoci dole ka burge ainihin kafirai masu bautan gunki dole ne ka burge yan dariƙa ka burge yan shi'a ka burge yan kalakatu dan kana son ƙuri'ansu kowa ka ne idan ka shiga siyasa kowa ya zama naka hadda makada makaɗa yanzu wani malami da ake magana shi yanzu wanda aka ce rara ya zage shi shi ma makaɗa suna ta yaban shi yanzu ana kiɗa ana rawa kuma shi da yana wa'azi akan kiɗa da rawa haramun ne kuma akwai wata magana wanda aka danganta zuwa ga wannan malami Allahu a'lam ya ce da yana ganin maulidi bai da kyau daga baya sai gano ba haka bane ana nan ana sanya magana a social media da gaske ne ya faɗa haka kaga ya faɗa haka wannan shine sharrin malami ya shiga siyasa ina fatan gane sannan yanzu mabiyansa akwai yan dariƙa akwai yan shi'a akwai yan ɗalibatu akwai kaza kuma wannan malami babu ruwan shi haka yake mu'amala da su kuma zai bada kuɗi a yi maulidi zai bada kuɗi a gina coci zai kai ziyara coci ya ce wa mutanen a zauna lafiya duk tare muke da ku mu yan uwa ne yanzu an gane wannan saboda duk in an ce kada malamai su shiga ana so ne a taimaki malamai wai dan a ce wai malami ya shiga ya gyara wallahi irin bannan da ake shi a Najeriya ya fi wai malami guda ɗaya ko malami biyu ko malamai kaza su iya shiga su gyara wannan al'amari sai dai shi a gyara ga malamai da yawa sun shiga siyasa sun lalace malamai da yawa sun shiga siyasa sun narke hmm? ta ina za a haɗa nama naman rago da naman alade da naman kare da naman biri a dafa shi a ce kuma a ce a bambance su an dafa an tafasa an yi kusa-kusa da naman aka ce to a zo a bambance su kowa ya zo ya cina shi a ina ji wasu suna cewa to kudin su cewa ya za a yi malami na addini a ringa zagin shi to yi duk da an ce kowa kowa ya janyo ruwa dole ne dole sai ruwa ya buge shi ai idan ka shiga siyasa dole ka ce a zage ka ne in dai baka so a zage ka kaka shiga siyasa babu dan siyasa da ya taba shiga siyasa ba zage shi ba a shi malami in yana goyon bayan wannan siyasa ba a zage shi yanzu jingir jingir da yake ta muslim muslim ƙananan yara ma suke zage shi irin zagin da ake ma uwar shi da uban shi eh bai ba shiga siyasa ba ba shugaban izala na jos nan bai shiga siyasan ba yana goyon bayan tinubu ne a tunanin mutane tunda yake muslim muslim shi ya ce ba yana goyon bayan tinubu bane ba shi yana goyon bayan musulunci ne da yanzu tinubu zai koma muslim christian da ya rabu da shi shi ya kai ya ce shi ba dan siyasa bane kamar duk da ganin da ake kunduma mai ashar da zaki Tukun mai me yasa ake kunduma mai ashar saboda yana goyon bayan wani bangare na siyasa to ashe duk sanda malami kowane ne malami duk darajarsa inda zai shiga siyasa ba sai an zagar kamar yadda ake zagin sauran 'yan siyasa ina fasan gane wannan to ashe kenan wannan shine abin da ya kamata mu sani maganar ma wai in an zagaye a kai kotu ko an kai kotu ba abin da za a yi Eh? ke jawo na ba gano wannan ka fahimci ka gamsu yanzu to wannan sako ka je ka yada yadda muka faɗa ɗin nan kai maka je ka yada wa mutane na a to aikin yayi an ce baya yi sababan aka ce mubalaga in har kushi ya sa yayi ga kuma doka ai annadir kalmadu na'am sai mai ya shirin sunna ai ne ran da za ku miki uku da karin sassarin sunna sunna ne bahari rahim bismillahir rahmanir rahim ahli sunna wal jama'a shi wanda aka yi su din nan daga cikin sunan yan salafiya su ne ahlus sunna wal jama'a ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah su ne asalin yan salafiya hmm. na wallazina ja'u min ba'di da waɗanda suka zo bayan su tabi'ai allazina tabauhum bi ihsani waɗanda suka bi su da kyautatawa kenan a zamanin tabi'ai ba dukkan tabi'ai bane suke ahli sunna akwai wanda suka yi zamani da tabi'ai amma yan bid'a ne kamar irin su wasil bin aqa wasil bin ada yayi mu'amala da Hassan al-Basri wasil bin ada da Amr bin Ubay tabi'ai ne su amma ba tabi'una bi insan ba yan bid'a ne su fa a zamanin su tabi'ai akwai malamai masu kira akwai irin su Jahan bin Safwan a Tirmidhi akwai irin su Ja'ad bin Dinar irin wa'annan sun yi zamani da magabatanmu amma yan bid'a ne su saboda haka shi na ke cewa taba taba'uhum bi ihsanin wa'anda suka biyo baya da kyautatawa amma wa'anda suka biyo ba da munanawa ba ba sa ciki an gane to da haka wallazina ja'u min ba'dihim allazina ittaba'uhum bi ihsan wanda suka zo bayan sahabbai wa'anda suka bi su da kyautatawa hum ahlus sunna su ne ahlus sunna ai su ne ma abuta hanya mai kakkiya shi ne suna sunna wanda malam yake sharhi imamul al-barbahari yake sharhi a wannan littafin umul humul jama'a al-haqiqiyya ne jama'a na hakika in ana maganar jama'a na hakika ba wai tarin yuyuyu ba ba wuce ke cewa da haihuwan yuyuyu goma guda ɗaya kwakwara mm. ba kuma taron tsintsiya ba shara ba mm. akwai taron tsintsiya ba shara da ya ba shara shi ne a ce a tattaro 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a da 'yan ƙalaƙato da 'yan jahiliya da 'yan ƙadariya da ikwamin musulmi da hizbu tarihi da 'yan kaza a zo a haɗu a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to wannan tsintsiya an ɗaure ta ta zama ɗaya amma ba za ta yi shara ba ba shara a gani to tsintsiyan da aka tara kuma aka siya ba ta yin shara me amfanin ta kun saboda ana so ne a tafi akan bai daya aqida daya manhaji daya suluki daya da sauransu amma sunnah ma ala umurin batila amma haɗin kai tsakaninsu haɗin kan wasu mutane akan al'amura na barna wani ya ce an daɗe ana ta bugawa tsakanin tariqa da ahlus sunna amma har yanzu babu wanda ya iya hana wani yin addini shi tun abin ya ƙi a haɗa kai a tafi tare mana wannan malami ya yi amfani da wata ka'ida ta turawa if you cannot beat them join them in ba za ka iya dukan su ba ka kwaɗi kawai a tafi tare an buga an buga an ga kowa kowa ya kasa dukan kowa ko ku haɗa kai a tafi tare ha'ulai la yusammuna la yusammuna eh akwai wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai an yi faɗa da da cocaine da wiwi siyar da shi wato fataucin ƙwaya ayoyi an yi fada da shi an yi fada da shi sai in an kama ɗan ƙarami sai a ga ashe wani babban shugaba ne daga cikin masu mulki yake mara mai baya sai zama to kusan mafi yawan 'yan garin manya-manyan mutanen garin masu mulki suna da hannu akan siyar da kwaya da wiwi to da mutanen suka gaza zai yiwu ba saka to a zauna a majalisa kawai a halarta shi ya zama to kawai yanzu siyar da kokiyar da wiwi yanzu ya zama halal a ƙasar haka aka yi kaga shi ne tsarin demokradiyya tsarin demokradiyya in kuna faɗa da abu in bai yiwu ba kuna iya zauna kuma tun da dai abin an kasa faɗa da shi ko a halatta tunda mun mun kasa faɗa da ainihin luwaɗi to kuma a zauna a ce kawai a ce ya halatta ayi luwaɗi sai zama 'yan luwaɗi su ma yanzu an halatta musu kawai kaga mun huta wannan shi ne tsarin demokradiyya abin da yake da halal yana iya zama haram nan gaba abin da yake da haram zai iya zama halal a demokradiyya sabanin tsarin musulunci a tsarin musulunci zina har abada zina ne sata har abada sata ne awon luwaɗi har abada luwaɗi ne kuma bai taɓa halarta na haulai la yusammuna jama'atan wa in kanu adadan kathira irin wa'annan mutane haihuwan yuyuyu ba a kiransu jama'a hmm. ko da sun kasance adadin su na da yawa wa kana yin tsammani wai kansu a haɗe ki alhali zukatansu daban-daban ne jama'a man kanu ala haqq su jama'a su ne wanda suka kasance akan gaskiya ya yaqulu ana ma alhaji fulani wanda yake cewa ni ina tare da fati na wani ina tare da kungiyan wani alhaji jama'a wannan fati din jama'a ce yake faɗa ai wannan fati din su ne jama'a ku kuna cewa ilzamul jama'a hmm. ai fati na ma jama'a ne ya faɗa ka hmm. wa ha'ula jama'a to ai wa'annan fatin jama'a ne fa sai mu ce musu man qala ya gaya muku cewa wa'annan fatin jama'a ne al jama'a man kanu jama'a su ne suka kasance akan gaskiya man kanu mutane sun taru ko su goma ne suna kan gaskiya ko mutane biyu suna kan gaskiya su jama'a kai ko da mutum ɗaya ne al jama'a ma wafaqa al haqqa fa jama'a hira idhin in ji abdullahi bin mubarak an gani jama'a shine abin da ya dace da gaskiya ko da kai kaɗai ne duk duniya ya zama to kai kaɗai ne ka tsaya kan gaskiya ka zama kai ne ahlu sunna wal jama'a an gani wannan alayka bi asari man salafa wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakara fuhu lakar bil qawl an gani wannan ko na'am na'am al-jama'a mun kanu al-haqq mun kanu al-jama'a su ne wanda suka zama to akan gaskiya suka zama to akan sunna haula yumul jama'a wa'annan su ne jama'a To eh. ba tambaya yake wai akwai asarin da ya nuna za a iya jirkinta magariba a yi minti 20 minti 30 to a jirgin saboda ne to gaskiya ni ban taba sani ba ba a sun ma a haɗa amma da wani ƙarfi wadda ta wani jirgin ne ban taɓa ba. wani asali wanda yake nuna ana jirgin sama ba. Kamar yadda kace sai dai in lalura mai karfi Akwai lalura mai ƙarfi wanda ya hukunta jinkirtawan wannan layu kallifin lawu nafsan illa wusa. wa alaikum salam ana karatu kamar da la'asar lokacin kiran ya yi ya kai karatu wani gaba shi da ya yi irin wani gaba kan ba a gaskiya ya dace a ringa lokacin magariba ai sallah ai karatu bai guduwa irin wannan idan har ana yin karatu lokacin wato har a kai minti talatin ya yi yawa kullum kuma haka sai a kai kamar nawa tsaya a wai kamar nawa tsaya lokacin kiran mangalaba ya riga ya kila shi yana zai samu wani to eh, kai maka ce ba ana ci gaba ana ga to kaga to me zai hana kawai ayi hakuri bayan sallar magariba a ci gaba shine alkhairi alaikum salam karatun za a yi kasancewa ne zama kullum sai an an ce kullum har da ba wai magana rana ce na'am dangane da me da na wani malami da yake karatu haka da karshe ya yi zuwa yana tallata wanda yake so to abin ya so ya zama rigima Allah sun kanka mai cewa wannan ra'ayinka ne a shi ma yana zagin babu wanda ya daga nan sai dan kudi ya ka da yan anguwa su ya anguwa suka dau matakin in ya dawo wannan abin ya ce akwai bayanin da zai kara idan ya zuwa ka hana shi ga masallacin da kake wani malami shi kuma ya ta shigo da siyasa yana shigo da ita ne a kaikaice hmm. yau da asuban nan sai ya tashi a matsayin kamar baya goyon bayan abin da wancan amma sai ke mutane bayanin cewa babu laifi idan maslaha ya hukunta cewa kana ganin cewa wannan ta siyasa shi ne maslahan al'umma babu laifi ka fito kai musu bayani ka tallata musu shi da sauran masha Allah kaga idan kai kana ganin kai a matsayin malami kai kana ganin ga wanda ya zama maslaha ga al'umma tunaninka kana gama wasu shi ma wani ya miki gaskiya malam wani ya faɗi ra'ayinsa to mu muna ganin ba shi bane maslaha mu ma ga namu namu gwanin wani ma sai ya miƙe shi shi ma ga nashi baka ji hausa suna siyasa riga yanci kowa da gwanin shi a lokacin da kake ganin shi wani ne maslaha wani na ganin ba mai farna kamar shi sai wani kuma ya nuna wani to in dai zaka zama dan siyasa malami kana kamfe din wani to majalisin ka sai an samu rabuwa wata sai wani ya zage ka ma kai malami ne wani baka bai san san da zai kunduma ma ashar ba yanda mutane suka dauki siyasa wani lokaci ba su ci addini haka nan ba ina ba san gane wannan yanda mutane suka dauki siyasa da muhimmanci ba su dauki addini ba kai malami kai uba ne shi kuma uba ya kamata ya rungumi ƴaƴansa idan ka zo ka nuna ga inda kake to mutuncinka ya gama zubewa yanzu a cikin ɗalibanka wasu 'yan siyasa ne suna sauraron ka a lokacin da kai wannan magana a su ce wannan wani malam malam malam ba duk fata za mu rinka sauraro ba abin sai ya shafi hatta wunka na halal saka maganin demokradiyyar nan ba ba fa addini bane kai da kace shi yafi dacewa zai yi wa kila ya cika ma alfu ila yana baka kuɗi kana karuwa da shi shi yasa kace yafi dacewa to billahi lazi biyo yan Najeriya na lura da su in kaga suna suna yin wani billahi lazi suna karuwa da shi ne in suna karuwa da kai za su ce kai ne ka fi dacewa da maslaha suna nufin su kansu abin da yasa na ce haka za ga malami da yana wa'azi yana zafi yana zafi kana tsammanin yana tausayin talakawa ne da an ba shi mukami kuma an ba shi mukami a cikin irin da wannan gwamnatin kuma shugaban yana irin zaluncin da ake zagi ake sai suka sai ka ga ya shiru yanzu yanzu malamai nawa ne wani malami da ya da ya samu ma siyasa cewa ya zo ya gaya muku an bashi mukami ko bai neman shawarar kowa ba yana neman ka ce ya karɓa ko kai abin ba ka ce ba kuma da ya ce haka tun har wannan gwamnati ta gama bai taɓa masa raddi ba har gwamnati ta gama ta gama bai taɓa cewa ga abin da ta yi ba amma duk gwamnatin da ba bashi mukami ba zai fito ya rati ina fatan gane wannan in ana so ya yi shiru a bashi mukami kan bashi mukami to maslahan al'umma kenan shi sa ran kamar na yan Najeriya ne kamar ba ba ba wanda malami shi kadai da yan Najeriya mafi yawa haka suke yanzu akwai wani dan human rights ne activist duk gwamnatin da ba a bashi mukami ba ko baya cikin ta zai soke ta amma gwamnatin da ainihin yace cikin ta shiru kake ci shi mushriki ya ci shiru kamar bai nan mafi yawan mutane da malaman da ɗaliban ilimin da waye na 'yan Najeriya in suna zagin gwamnati wala ba kira su ne. zan iya kawo misalai da yawa akan wannan matsalar shi yasa na gano mu kaga mutum yana adawa ba wai yana adawa don tausayi talakawa bane billahi illazi yana adawa ne don gina kanshi da zaran an kira shi an zauna da shi mai matsalan ka ya faɗa yana faɗa sai ce da muna sukan wannan gwamnati tsakani da Allah amma ƙarƙashin ƙasa mun gano ashe ba yanda muke tunani bane ashe tana kan musulunci waye musulunci Allah ya sauke na'am assalamu alaikum wa rahmatullah kamar da aka sanar jiya insha Allah uh, za yi gidauniya na tafsir saboda haka kowa sai su kokari su ba da gudunmawa da ya kamata a uh, lalle da wannan gudunmawa ake kokari ake hadawa ake gudanar da abin da ya shafi tafsiri idan muka yi kasa ba mu bada yadda ya kamata ba zai haifar da matsaloli ba kalmi ba saboda aka yan uwa kowa ya kokari ya bada gudunmawa mu ne dai aka dogara dan ba wani wanda aka dogara da shi an dogara ne ɗalibai saboda haka dalibai din sai kowa ya kokari ya bada gwargwadon abin da Allah ya bashi an san yanayin da ake ciki ana cikin talauci ana cikin damuwa amma duk da haka kowa yana gudanar da rayuwar shi gwargwadon iko to yadda kake dan gudanar da rayuwarka ba wurin iko sai ka dan tsungura kuɗin yayin shi ma a tsenin a yada shi yadda ya kamata yanzu malam ya gama magana akan muhimmancin yada karatu to daga cikin yada akwai social media to idan babu gudunmawa social media ba da kafuna ake tura shi ba dole ana sawa a gidan rediyo da sauransu da saboda haka da Allah yan uwa sai a bada gudunmawa a yadda ya kamata gidan rediyon da tv da sauransu su ta turunan ake sakonni suke zuwa wurin mutane daban-daban sau da haka da Allah ya mu a bada gudunmawa yadda ya kamata sannan kuma ina ganin jiya mutane da yawa ba su zo ba an ɗanyi ruwa mun yi karatu jiya to kuma an sanar za a nemi taimako yau na tafsiri din to ba kwa ganin cewa in an nemi taimako sati mai zuwa ƙara nema? eh sati mai zuwa ƙara nema on kuma wannan des da